Masu sauraron mu salamu alaikum a cikin shirin yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin a can Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. so dangi sai kuma ni usman ahmad Masu sauraro yau Laraba 20 ga watan Satumba shekarar 2017 a wannan ranar da muke magana a kan siyasa da shugabanci na gari za mu ci gaba da magana da muka faro ne a makon da ya gabata ta yadda yawan yajin aikin ma'aikata ya zama ruwan dare a Najeriya da Nijar makwabtan juna. a Nijar kowa ya ce ya tafi yajin aiki shin daga bangaren gwamnati menene wai babban matsalar ne kuma kullum kuka suke da kuka a mu kasa a Nijar mu kasa ce mai tawarkin demokradiyya muna aiki ne da doka da oda yancin bani adamu a sane yake suna da ka'idodi a mulkin kama karya ko mulkin ka ka yajin aiki idan kana da yanci ne ka san yancin ka kuma ka san mu ta ba kasa sa hannu ga manya-manyan convention da muke cema ta kungiyar duniya gaba da na kwadago na duniya Za mu taɓo mataimakin shugaba Buhari na musamman akan sabbin kafafen yada labarai don jin shin me zai ce akan yadda jawabin shugaban Najeriya na jiya a taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya cika kafafen sadarwa na duniya? kwarai da gaske kamar yadda suka faɗa ah, mun ma da muke tare da shi ni kanmu jawabin nasa jiya ya kuma mu kuma ya sanya mu farin ciki kwarai da su amma duk wanda yake tare da shi ya san daman haka yake haka ra'ayin su yake jawabi ne da bayan gama jawabin muna tare da wasu wanda ma ba 'yan Najeriya ba su wannan aiki a wai jawabi ne na shugaban kasar Najeriya ba jawabi ne na shugaban kasar Afirka da baki daya. To baya ga waɗannan abubuwa kuma za mu karanto muku tambayar da kuka amsa mana a shafin Facebook da Twitter sannan kuma ɗan iya zai ƙara gaya muku abin da ya ce a makon jiya tunda ba mu canza darasi ba. To bari mu fara da amsoshin tambayar ko? A saƙon farko daga Adam Aliyu yake cewa Assalamu alaikum yau da gobe. Za a magance wannan matsalar eh, yadda za a magance wannan matsalar ita ce ya kamata su yi cuɗe ni in cuɗe ka tsakanin gwamnati da ma'aikata wato su gwamnati su tsaya tukuru wajen biyan ma'aikata su domin su ma su tsaya a ka'in da na'in wajen aikin su su kuma ma'aikatan su tsaya su da Allah su yi aiki domin in an baka kuɗin aiki baka yi ba to sai Allah ya maka hisabin wannan eh, kuɗin da ka ci ku tashi lafiya. yi Jafar Muhammad Mako Kalija da Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe ina matukar yi muku fatan alheri. Hakika hanyoyin magance matsalar yajin aiki a ƙasashen Najeriya da Nijar ya kamata gwamnati ta dinga gaggauta biyan albashi su kuma ma'aikata su dinga haƙuri banda saurin ɗaukan mataki duk da cewa akasarin ma'aikatan suna cikin kuncin rayuwa ne ganin yadda ƙasashen namu ke ciki na matsaloli daban-daban ku tashi lafiya VOA. sai jafar muhammad mayo Jada ya ce salamiyar yau da gobe ina muku fatan alkhairi hakika Mariam kin yi kalaci kuwa yau <laughs> ah, ibrahim muhammad karasuwa zaki <laughs> eh, karasuwa ai to kofi ne da azan na dauko ina fara sha ai ai ai tsofaffi sukan ce bakin da bai tuntube ya zama mai <laughs> to to sai to bari mu je mu karanta na Ibrahim Muhammad Karasuwa eh, da kuma Adamu Muhammad Kore Maguru ya ce hanya guda da za a bi don magance yajin aiki a Nijar da Najeriya shine kowane bangare a bashi ba haƙƙinsa da ya rataya a kansa ita gwamnati ta ba wa malamai haƙoƙinsu da suka rataya a wuyanta su kuma su bawa wa gwamnati haƙƙinta. Sai Muhammad Ahmad Usman tun ga Makeri ya ce yau da gobe ko kuma za ku yi yajin aikin ne tunda ba za ku yi ba domin ana biyan ku ku kan ƙa'ida da amana kun ga kenan da gwamnati za ta rinka cika alkawari tsakani ga Allah da an wuce wurin. sai yahuza muhammad uh, bky kakihum allah sa na faɗi sunan daidai ya ce assalamu alaikum yau da gobe hakika matsalar yajin aiki matsala ce da ke addaban ɗalibai a duk inda suke kuma babban hanyar magance matsalar shine ya zama wajibi gwamnati ta rika biyan malamai haƙoƙinsu akan kari sannan kuma su ma malaman sai su rika kai zuciya nesa domin kaucewa irin wannan yajin aikin saboda ba karamin ciwo ba ne ga duk wani ɗalibin da ya san zafin kansa mu dai fatanmu shine allah ubangiji ya bada ikon gyarawa amin amin mm. sai sani gulla kamfala malam maduri ya ce salam yau da gobe hakika biyan ma'aikata haƙoƙinsu a kan lokaci kamar yadda kundin tsarin aiki ya tanadar shine hanya mafi dacewa ga yunkurin da gwamnati ke yi na ganin ta dakile samun yawaitar yaje-yajen aikin malaman jami'u da muke fama da shi a cikin nahiyoyinmu na afirka sai kuma saƙon hafizu gentle ya ce yau da gobe hanya ɗaya tilo ita ce gwamnati ta inganta jin daɗin ma'aikata ta wajen biya musu bukatunsu akan kari kamar al albashi kan lokaci wadata ma'aikatu da kayan aiki na zamani ina ga haka shi zai taimaka wajen daƙila tafiyar ma'aikata yajin aiki sai abdu malam rumbun hausa daga damagaram ya ce idan ana son magance yajin aiki a kasashenmu dole ne shugabanni su daidaita tsarin biyan albashi ta banki dole kowa ya buɗe account kuma su bankunan ne za su daidaita da gwamnatoci in akwai rashin kuɗi a ƙasa ba ruwan ma'aikata in dai abin bai kai intaha ba. Sai Hussaini Garba MRG ya ce salam yau da gobe hakika yajin aiki yana kawo nakasu ga karatu a makarantunmu. Hanyar da za ta kawo ƙarshen shine gwamnati ta biya malaman jami'o'i dukkan haƙoƙinsu da ya kamata ta basu. Ina ganin hakan zai kawo ƙarshen yajin aiki a ƙasa ta Najeriya kai har duniya ma baki ɗaya. tofa mm. idan muka koma shafinmu na twitter atyayeri yayari ya ce ko ta ce ta hanya biyu ne na farko ma'aikata su rage buri akan albashi ita kuma gwamnati ta zage kaimi wajen biyan ma'aikata a kan lokaci. Sai Alhaji Sani underscore Yabal ya ce ma'aikata su sani ba su kaɗai ke da haƙƙi akan gwamnati ba, su rage buri, su daina haɗa Najeriya da ƙasashen da suka ci gaba ta fuskan biyan albashi. sai sagiru sa'ad bkc ya ce ai wannan laifin gwamnatin najeriya da ta nijar ne domin ba a cika biyan ma'aikata a kan kari kuma ba a wadata su da kayan aiki sai adbabba haruna ya ce ni ma'aikaci ne amma ina gaba da duk wani yajin aiki da ake yi wanda kuma na san laifin na gwamnati ne ba na ma'aikata ba sai at mahmud kaura owan ya ce ta hanyar samun fahimtar juna a tsakanin kungiyoyin ma'aikata da gwamnatocin kasashen da kuma uwa uba kyautata yanayin aiki da ma'aikatan ke yi. Sai daga karshe Adgazali ADC Shuni ya ce wannan zai samu ne kawai idan gwamnatoci suka samar da yanayin aiki da yi daidai da bukatun ma'aikata a waɗannan ƙasashe. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To yanzu kuma sai mu ce sannunku da karatu su Maryamu mm. amma yanzu bari mu je mu ji ga wanda bai ji dan iya na makon da ya gabata ba ya kakkada kunne ya ji abin da ya ce a game da yaje yajen ayyuka a Nijar da Najeriya. muna haɗuwa da ɗan iya na ji ya tafka wani tsaki na ce lafiya kuwa ɗan iya na ganka cikin ɓacin rai kamar kana haki ya ce bari kawai na ikar gani na yi ƙasashen mu na matuƙar neman ɗauki saboda yadda Najeriya da Nijar ke ta fama da yaje-yajen aiki abin gashi nan dai ba malaman jami'o'i ba ba likitoci ba dai kawai ana ta ƙara auki kuma ni abin da ya tsaya min a rai yake ta ban mamaki shine yadda yajin aikin a ƙasashen Nijar da Najeriya ya zama kamar wani biki don ko ko 'yar ƙaramar matsalar da za a iya magance ta a ɗaki sai ka ji kawai an juya ta ta zama wani laifi ga ɗiɗɗiki shi yasa nake ganin gaskiya lokaci ya yi dukkanin masu ruwa da tsaki su ɗauki mataki na ce gaskiya kuma faɗan iya nima kayi mun fami musamman game da yajin aiki a ɓangaren ilimi wanda da shi ne ya kamata ko kowace ƙasa ta ɗauki harami don kuwa ƙaramin sani na ji masu iya magana sun ce ƙuƙumi. saboda haka dai ya kamata ita gwamnati ta taimaka wa ma'aikatanta su daina tagumi don wannan zai taimaka matuƙa wajen hana ruwa ya yi tsami su kuma ma'aikatan da ke yawan jefa ƙasashen nan cikin zaman zulumi yana da kyau su rinka haƙuri da abin da suka samu a hannun gwamnati in dai zai isa abin a tahami don bai yiwuwa fa gwamnati ta tara musu tarin dukiyar da za su labta wa raƙumi musamman ganin yawan yajin aikin da ake fashi ke jefa ƙasashen nan a rami To babban batu dai shine tsayi da adalci in ji ɗan iya, don sai an taimaka wa kowane ɓangare ta yadda kowa zai yi dariya. Wato dai so nake in ce kowane ɓangare ya taho a tsaya a tsakiya, don kada a ce za a yi watsi da wani ɓangare ya sha wuya, musamman dai ganin yadda yajin aikin kan sa ƙasa ta yi tsiya-tsiya, kamar dai yadda muke gani a Nijar da Najeriya, yajin aikin ya su kurkuta fannin ilimi da na lafiya, dalilin da ya sa ƙasa kasashen ke ta fama da koma baya saboda haka dai kenan wajibi ne masu ruwa da tsaki su ɗauki mataki tun da sanyin safiya alabashi ma samu a daina kyarar mu daga sauran sassan duniya. To, madalla. Bari mu fara da hirar Usman ah, da ɗaya daga cikin ah, mashawarta ah, shugaba Buhari game da kafafen sadarwar zamani wanda a jiya maganar jawabin shugaba ah, Buhari a taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya cika kafafen duniya gaba ɗaya. Salamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum wa rahmatullah. To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe? Mm, ana magana da Bashir Ahmad mutumin da ah, shugaba Muhammadu Buhari kan sabbin kafafen yada labarai wato social media. To Malam Bashir yanzu haka kana ina? Yanzu haka ina birnin New na kasar Amurka inda ne shugaba Muhammadu Buhari rakiya mm. a taron da yake gudana yanzu taron majalisar ɗinkin duniya na wannan shekara. Ma jawabin da jiya shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatar ya yi ja hankalin mutane sosai wanda jiya mu kama mun nuna abin kai tsaye to amma kuma shin ku da kuke nan tare da shi yaya kuka kalla abin sannan kuma kun ji labarin labarin cewa maganar jawabin nasa ta cika duniya sannan me ya ja hankalin mutane a ganin ku eh, kwarai da gaske kamar yadda kuka faɗa mun ma da muke tare da shi ni kanmu jawabin nasa a jiya hmm. ya kuma mu kuma ya sanya farin ciki kwarai da gaske hmm. wanda duk wanda yake tare da shi ya san daman haka yake haka ra'ayin su yake wani jawabi ne da bayan gama jawabin muna tare da wasu wanda ma ba 'yan najeriya ba su ce wannan aiki. a wai jawabi ne na shugaban ƙasar Najeriya ba, mm. jawabi ne na shugaban ƙasar Afirka da baki daya mm. Domin ya zo da jawabi a dunkule kuma ya sanar da shi da duniya wanda taro ne na majalisar ɗinkin duniya tare da shugabannin ƙasashen duniya suke na masu faɗa a ji mm. kuma daman kaga jawabin nasa ya zo a daidai lokacin da gaba ɗaya mutane ba su gaji ba ba a daɗi da tsarawa ba shi ne shugaban mutum na takwas hmm. da yi magana kuma shi ne shugaban ƙasa na shida hmm. na bakwai matun da shugaban ƙasan da biyu jawabin ba a lokacin hmm. da yi magana a zauren majalisar ɗinkin duniya gaskiya jawabin shugaba muhammadu buhari ya fi masu sosai ba wai iya yan najeriya ko mu da muke tare da shi ba ko kuma yan afirka ya tsina duniya sosai duka wanda ya kalli tashoshin a yada labarai manya na duniya tun da CNN a Al da nan Voice of America. Mm. Na ga irin yadda suka rinka sharhi a kan jawabin da shi shugaba Muhammadu Buhari. Kiwon mm. ya tafi ya yi jawabin direct kai tsaye kuma ya taɓa dukkan abubuwan da suke shafar eh. duniya a wannan lokaci. Menene abun da za ku ce ku ya fi ɗaukan hankalin mutane a jawabinsa ɗin? Takamaimai guda ɗaya wanda kuna ga shi ne ya ja hankali. Babban abun da ya fi mai da hankali a cikin jawabin nasu shi ne bayan haɗin kai da kuma abun da ya fi fuskantar duniya yanzu shi ne zaman lafiya. Mm. Jawabin nasu kai tsaye ya fi mai da hankali kan zaman lafiya soyayyar juna da kuma haɗin kai. da yake ciwon ya kamata yake jan hankalin ta majalisar ɗinkin duniya ba ya kamata waɗanda marasa ƙarfi ya kamata a yi rabu ƙasashe da suke da arziki da waɗanda ba su da arziki ƙasashen da ba su da arziki da yawa ya kamata a zo a ɗinke wannan tazarar take tsakani ya kamata a zo a ɗinke ta mm. sannan ta maganar wani abin da ke faruwa a kasar bama eh. wato eh, wasu musulman kasar bama da ake ta faɗa a kai ake tsaye wannan ta kashe su eh. kira da majalisar cewa ya kamata majalisar ta ɗauki kwakwaran mataki domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan faɗa da ake yi kuma sannan waɗanda suka bai ƙasashen su garuruwan su su koma Ah, sannan kuma ya taɓo batun ah, ah, kuri ta arewa wanda shi ne batu da kowane batu ɗaukar hankali mm. ina zaura majalisa ma kusan shi ne batun da ya fi kowanne zaki kuma mm. gana yake majalisa ba wai ake ci a zo ko a je a kai yaki da ta ita ta arewa ba a mm. a kira ta a zo a zo majalisar ta yi wani kwamiti wanda zai je ya tafi Eh. ƙarƙashin kwamitin a tsoron majalisar zai zauna da shugaban ƙasar nan ya da cewa lalle ya kamata eh. zaman lafiya ya komai ba a zo a yaƙi tsakanin shi ko da wata ƙasa a duniya ba zaman lafiyar yaƙi. Eh to a ƙarshe akwai lokacin kafin ba shi shugaba Buhari ya bar Najeriya an ta yaɗa jita-jita cewa ga shi can ma ya tafi Amerika amma a shi lokacin yana gida yana sallah abin sama na daura. Eh, shin a matsayinka na wanda yake ba da shawara ta musamman a kafafen sadarwa sababbin nan da suka bullo na shafukan abota da makamantan irinsu. Kana da wani sako a kai ga matasa? Duk lokacin da ya samu dama shi ne abin da na fi magana a kai. a ita kafar sadarwa ta zamani a wani kafa ce da take da faɗin su ta fi da muke tunanin ta hmm. yanzu da ina zaune zan yi rubutu in ce a kaza ya faru duka duniya za ta ɗauka ba hmm. ma iya garin da muke kudasar da muke ba duk duniya ce za ta gani hmm. a lokacin da aka sanya wannan batu yawan shugaba muhammadu buhari zai bar najeriya ya zo a kasar amurka domin yi wa shugaba trump yi mm. a ambaliyar ruwa ta faru a wasu sassan kasar mm. wanda a lokacin najeriya an ba irin wannan ruwa ta faru a garin benue a kasar eh, jihar benue mm. a garin makobi na jihar benue su mutane suka fara cewa ra'ayin shugaba muhammadu buhari ba shi irin wannan abin da yake gida kuma eh. da ko ta kasar biyu wannan wanda abin ko kaɗan ba gaskiya ba lokacin shugaban amurwa yana gari sa eh. da wura yana karɓar gaisuwar sallah daga wani yan uwa eh. da abokanan aiki. irin wannan kuma abin da kuma ɓata mana da shi wasu kafa yaɗa labarai ce suke da ɗumbin mutane miliyoyin mutane suke binta da sanya irin wannan batu wanda ba ta kokari ta tantance labarin ba akwai shugaba muhammadu buhari yana da masu kofi shawara kan harkar yada labarai yana da yawa a fada shugaban kasa kuma duk wanda haka kira zai ɗaga waya an tambaya za mu faɗa masa warware hmm. shi zai je in ko ba zai je ba kamar yanzu yadda muka lalubo ka to mun gode sosai hmm. bashir ahmad da ka samu dama tattaunawa da mu a cikin shirin yau da gobe allah kuma mai da ku gida lafiya na gode kwarai da gaske malam musulman Usman ya samu tattaunawa da ministan kwadagon Nijar game da yadda yajin aiki ya zame wa kasashen ruwan dare a kusan abubuwa masu kama da juna na yau da kullum. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Barka da warhaka. Barka sanu sanu ina gajiya. Lafiya lauya ayyuka. Alhamdulillah alhamdulillah. Zaka iya gaya masu sauraro wane ne muke magana da shi? Eh, kuna magana da Muhammad Ibn Umar ni ne ministan kwadago na kasar Nijar. Yawwa ka ce mun sara akan gaba. Eh haka ne. <laughs> Eh akwai muna magana yaje-yajen ayyuka da yake ta tsamari a Najeriya da Nijar bakon da ya gabata muka faro wannan magana. Shin a oh. Nijar ka ji 'yan kasuwa sun yajin aiki makarantu sun yajin aiki wannan sun yajin aiki ɗalibai su yi kowa ya ce ya tafi yajin aiki shin daga bangaren gwamnati menene wai babban matsalar ne kuma kullum kuka suke da kuka. a'a mu kasa a Nijar mu kasa ce mai tawarkin demokradiyya hmm. uh, muna aiki ne da doka da oda hmm. yancin bani adamu a sane yake suna da ka'idodi a mulkin kama karya ko mulkin ka suka aiki idan kana da yanci ka san yancin ka kuma ka san mu ta rattaba ta sa hannu ga manya-manyan convention da muke cewa ratu hmm. ta kungiyar duniya gaba da na kwadago na duniya hmm. da muke haduwa kowace shekara a can Geneva. Hmm. Mako biyu muke muna tattauna da haƙƙin ma'aikata menene haƙƙin su yara menene haƙƙin su mata menene haƙƙin su yaya aiki ake yin shi ga wace ƙa'ida ba shi. Kenan mutum da muka shiga cikin tawarkin demokradiyya wajibi ne ma'aikatan mu su san me aikin su kuma 'yanci su hudu kungiyoyi na kwadago kwadago hmm. mu yanzu a nan Nijar kungiya kungiya babba babba guda goma sha uku garin shi ne muke tare da Honsanti Central Syndical. Hmm. Ita kuma shekaru kaɗan kamun alif ɗari tara da goma ya tara ɗaya ce kaɗai gare mu. Hmm. Ita ma gata ga. Ka gane? Kenan wajibi ne an ka gani wani abu eh, eh, yana kana cikin ƙasa lallai akwai 'yanci na ma'aikata 'yanci 'yan ƙasa kuma dole ne su zo su tashi su faɗi albarkacin bakin su kuma su faɗi abin da an ba su gamsu da shi su fudda shi iri-iri kuma su faɗi a duniya. Ai, to amma wasu sukan ce yawancin yajin aiki nan da yake faruwa a Najeriya da Nijar zaka ga suna yi ne saboda suna ga cewa ta haka ne kawai yaren da kuke ji kenan na zanga-zanga ba kwa jin a zauna da ku a gaya muku lami lafiya haka ne. To an ka ɗauka an ka ɗauka a hukumance duka duniya tun tun lokacin karni na goma sha takwas zuwa sha tara lokacin da aka fara manya-manyan revolution mm. na masana'antu duniya mm. kuma don yanzu aka hudo rana guda ta musamman ta sallar ma'aikata a duniya mm. ai da an yi kashe kashe a can kasashen amurka wannan rana ta bunƙasa ta yaɗu a cikin duniya duka manya-manyan kungiyoyi na kwadago suka dauke ta cewa wannan rana ce wanda ya kamata a zo a yi tun a ja hankalin mahakumta cewa ga yanda ya kamata a yi aiki kwana kaza awa guda ya kamata a yi aiki a cikin mako mm. rana kaza ka huta rana kaza ka yi aiki ƙarshe kaza ka fara lokaci kaza ka shafka mm. wa'annan abu ne aka bunƙasa da su ilimi ya bunƙasa jama'a mm. ta gane hakinta kuma dole ne ba yau ba aka fara kuma ba yau ba zai kare yajin aiki abin da aka saba ne ya zama hadari ne game duniya Mm. Kana ji na? Kenan dole ne kuma musamman ma al'umma tana yawa. Mm. Ma'aikata sun haƙƙin su. Mm. Eh, an ka ɗauki tattalin arzikin ƙasa yana yana karamci. ku shi yasa kake gani ko kuma yanzu an ka ɗauki Nijar daga alif da ita da gomiya tara eh, da zuwa yau. Ai ka san ka duba wallahi kai da kanka zaka san lallai an ci gaba. Ta tawarkin demokuraɗiyya kuma haƙƙin eh, Eh, kwadago mm. musamman ɗan ma'aikatan kwadago su suka je suka ce a je a nemo 'yancin ƙasa a mm. shiga ta harkin demokradiyya suka yi revendication democratic aka je ma siyasa aka je wani babban taro na ƙasa gaba ɗaya da duniya mm. ana tunye da wannan na biyu an kuma aka zo kowace zamani da nashi lokaci tunda lokaci yana sakewa al'umma tana yawa albashi wani bi wani guri ba a kara shi ba wani guri an kara wani biyu aka ba albashi ma bai taka kara ya karya ba dole ne ke na ma'aikata kowace lokaci su dinga tambaya a tsara musu albashi misali mm. a ba su lokaci hutu misali mm. a ba su horo misali mm. to irin wannan ababen kun eh. kaɗan abashi sai ga ma'aikata kuma ba tsaya ba ta tattauna kuma eh. zuwa Nijar muna da wata al'ada babbar al'ada ce gare mu kowace kungiya ta kwadago muna da musamman minista da ke kula da su muna da wani komiti wanda shi shugaban gwamnati ne ma firaministan yake shugabancin shi mu gamu da ma'aikata da manya-manyan 'yan kasuwa ko na kamfanin shi ne muke cewa Conseil National du Travail. Mm. Nan ka gani da ma'aikata mm. da gwamnati da manya-manyan kamfanoni masu aiki da ma'aikata mm. muke haɗuwa mu uku kowa ya kawo nashi gwargwado kowa ya kawo nashi koce. koce kowa ya kawo nashi matsaloli kuma tare za a gamu a hudu dokokin da ta canta a hudu don a ciwo kan wannan matsaloli. Eh, yawanci minista abin da ake kuka a tsakanin Najeriya da Nijar shine gwamnati takan zo a zauna da su a samu matsaya sai a ce to a dawo daga yajin aiki amma yawanci ana kukan cewa ai gwamnatin ba ta cika abin da ya dace ta cika shin in an yi alkawari da ku bangaren gwamnati ba kwa ta cika musu alkawarin ne sai kaga bayan kwana biyu sun sake komawa. A'a akwai mm-hmm. lokacin da ake cika alkawari akwai lokacin da mm-hmm. alkawari ake cika shi a kashi ɗari kashi tamanin akwai lokacin da ake cika shi a kashi hamsin. akwai lokacin da san ma ba a shiri dan a bar kila hmm. abin da aka tambaya ba ya cika shi yanda abu ya zo haka ake daukan shi yanda aka dama ta haka za a sha ta akwai abin da ake cewa mu da faransanci muke cewa partenariya wa'annan kungiyoyi na kwadago hmm. mu da su ya zamanto zama ne za mu yi na dole na dindindin. Hmm. Daɗi ba daɗi tare muke, an ta daɗi ta mu ce, an ba ta yi ba daɗi ta mu ce, ƙasan mu ce. Kenan akwai abin da muke cewa dialogue da muke yi da su a kowane lokaci. babi na kaga abu da yake kowane lokaci suna son su ganni kira na suke wani bi a waya ba ma sai sun yi takara in ce bismillah ku zo mm. ni ya an ta kai in ciwo kan mushkilan waje na na ciwo kanta mm. an bata ta hi kaji na zan kai ma magabata hin kai ta gaba ka mm, gane akwai mu shine kuma ka huddo komiti komiti yanzu ka dauki mu a Niger muna da abin da ake ta commission na sanar dialogue social NDS muke ce mata muna da ne na kare hakkin uh, ma'aikata akwai abin da ke ta conseil national du travail kamar wata majalisa ce ta kasa ta kwadago hmm. a cikin shi ne ko muke haɗuwa bangare bangare duka mu tattauna kenan shiryawa tattaunawa ana yi ba yau ba aka fara kuma ba yau ba za a kare za a ci gaba da tattawa hmm. kuma komi hali ne ke kawo shi hmm. shi ko bahaushe ta yi zamani riga an ya zo sa shi ake an zamanin ya zo akwai abin hannu akwai abin da za a basu wajibi ne a basu tunda haƙƙinsu ne ma abin bai yi ba sa ce kai ma an na an kai nama ne taɓa naka malam. Mm. Akwai abin nan ko babu shi. Ai mm. ba ka zauwa cikin wani lamani ka ce watakila an da ake neman kuɗi a biya albashi ka ce sai an ƙara ma albashi mm. ɗari bisa ɗari ko cikin kashi ɗari kashi tamanin kai da kan kasan bai bai cancanta ba kuma ba a yi haka. Dole sai mu sauka malam a sabki abin. A ɗan rage nan ko a ƙara can. Ya ƙara ma. Eh a akwai ƙari ma za a duba daidai ruwa daidai tsaki. Haka. Da abin da kamata a muku. An bayyana sai mu ce to tun da muna tare kuma ya zama ta zaman kishiyoyi ne muke eh. duk wanda ya ce zo mu zauna ya ce zo mu saba ku ga abin da kuke kuke kare hakkin ku mun ga abin da muke kare na eh. haƙƙi na al'umma na ƙasa gaba daya eh. tun da muna tare an yi wa mu ciwo kan matsala wannan ba nan da wata biyu za mu gani ko nan da wata shida za mu gani ko ba ya danganta muna mm. tare mm. ko ba haka ba haka kana jin abinci na eh ina jin ka ina jin ka minista yawa yawa to rana guda ne eh. ita duniya ba a rana guda ba aka yi ta kuma ba a rana guda ba <laughs> haka to amma misali na san ku kuna iya kokarin ku a matsayin misali ministoci kamar yadda ka faɗa da domin shiga tsakanin gwamnati da su wayannan yan kwadago shin abinda eh. mutane za su so su ji misali in kuka dauki kukan kuka kaiwa shi shugaban kasa Muhammadu Isufu misali nan Nijar cewa gafi abin da ya faru kuma mun yi iya kokarin mu amma ga yanda muka tsaya shin yana yana sauraron ku kuma yana yin abin da kuke so ya yi koko kawai dai kuna gaya masa ne ya ji abin da yake so ya ji shikenan ya ta tashi jiba albishirin ka abokina shugaban kasa daga ya sa mana kudirin ya da mu ya ba mu cikakken iko to wato kuzartar cikakken iko gare mu kuma kowa ya san daidai ruwa daidai da ke mm. da muke iya mu yi a ƙasan mu. Mm. Mu mai gidan mu ya amince da mu ya ba mu cikakken iko ko mu da shi da Prime Minister duka. Mm. Kuma duk an ta ga abin da muka kai gai ya wuce kan mu to ya hikarin mu. An muka kai ma sai mun kai ma Prime Minister. Prime Minister kuma shi ne ke shugaban wannan kwamiti na jami'a maka kwansai na sanar da An da muke haɗuwa da kamfanoni manya-manyan masana'antu da 'yan kwadago da gwamnati. Mm. Mu zo a tattauna mai yiwuwa za mu yi shi abin da bai yiwuwa bai yiwuwa. Mm. An haka kai ma shugaban kasa a nan majalisar ministoci gaba daya na a sa hannu ne bai taba ba mu taba kai musu kuka ba ya ci a wani abin ba za a yi shi mm. Kuma su da kansu 'yan kwadagon ƙungiyoyin kwadagon duka yana yana abin nan da su yana yana rasuwakin su ana tattauna kuma kowace rana hmm. akwai rana musamman na sabon shekara hmm. da ake kiran su su wannan partner sosai muke ce zo su gaisa da shi bancin yadda ake zamanci a hukumance hmm. a zo kuma a sha na gani ga ka na eh. ka eh ga ka gani eh ana dan kurba shayi <laughs> dai ana shan shayi kuma ana tattauna a ah, mu ga matsalar ga za ah, to bari zan bada umarni kaza zan bada umarni kaza kasan shi yan kasa kamar uba ne da ɗiyan shi kenan ana tahiya ana sa ra'a domin yin gaci bakin gatari cewa yana yiwuwa abin da bai yiwuwa ka kwatanta amma baka ca bai mm. yiwuwa akwai magana kake gaya mutum baka baka kore shi bai eh, da ake tankare na ba ban ban koraka mm, to amma ku misali su yan kwadagon ah, akwai abin da ku a gwamnatance kuke dan jin haushin su misali sai ka ga wani lokaci ka san yan kwadagon lokaci da kafewa su kuma ga dan abu kadan a taja a taja shin suna wani abu da suke tsaya muku a wuya mu yan tawarkin demokradiya ne yan renon demokradiya nacin su za ku dauka kenan ka nemi tawarkin demokradiyya ka yi a bisan ta mm. ka ce ka shin hudata a ƙasa ka kuma don wani yayanci ta hanyar demokradiyya ya ce bai yarraba bai yarraba ka yi hushi a'a to ka yi hushi ma aikin banza ne kai mm, ka mm. amince ce ma hadari ne ga duniya zamani ne ya kawo haka nan kenan kuma kai kin ma in ka gyara zaman ka ai ka so ya zama to kai da wani ke taimaka maka a minista abin da kai wani ba daidai ba ne ko kuma maimakon kai hagun damar kamata kai hmm. ga ka gyara zaman ka ko ba haka ba hmm. ai ba haushe ta yi gyara kayan ka ba ta samu raba hmm. mun wa muna so cikin tafiya da muke na jagorancin kasa shugabanci wuya gare shi to mun so ya zama to muna da wani ido ne ke kallon mu da wata iri yace mm. a kuke yi to ka ce shugaban kasa ya ba ku wuka da nama misali in irin waɗannan abubuwan ya taso ba mu kalma ɗaya a ƙarshe wanda zaka nuna mana cewa ku kuma ba za ku zama rijiya ta ba da ruwa guga ta hana ba a'a ba za mu haka nan ba mu muna tafiya da zamani ya kawo haka nan muna cikin tawarkin demokradiyya aiki ne ake yi da doka da oda kuma jama'a nan kasan mu Nijar mu ta san ma'aikata ne ɗalibai ne yan jaridu ne talakawa ne kowa san yancin kanshi hmm. Hmm. kuma kowa ya san hanyar da ya kamata kuma ya san a'a banna wani shiga wani hanyar tun da kuskure ne hmm. ita ka gwamnati uwa ce ta kowa uba ne na kowa amma gwamnati ma bai ya ɗaukan kayan da bai ya iyawa mm. bai ya ɗaukan albashi ce zai ɗauki alkawari na kaza kaza kaza mm. a gobe an baka cika shi ba ta za a yi kariya ko baka mm. cika alkawari ba to mu kaga irin wannan irin wannan alkawari ne ban ma ɗauka mun kaga mun ɗauki alkawari bi izinin lahi za mu cika shi. Mun gode eh. sosai Muhammad Ben Umar kuma in ce ministan kwari gona jamhuriyar Nijar sai Allah ya kai mu lokaci za mu sake lalubarka sannu da kokari. Na gode. <laughs> to madalla kun san wani abin burgewa na eh. tawaga shugaban kasa da ya zo ah. an ce wannan tawagar da ya zo da ita ɗan eh, kaɗan ya zo da ita. Eh dan eh? kan ba su kai mutane ashirin ba. Eh. Bayan da aka samu ganin ɗaruruwa ba a baya. Sosai har wani ɗan saudi yake da ya tsaya kallon ayanin ke tambaya wai har yanzu Najeriya na cikin yanayin komadar tattalin ah, arziki ne. Ko kuma muna ah. cikin yaƙi da cin hanci da rashawa ba. <laughs> <laughs> To yanzu kan amada da. Maryam Bashir Bagaji. Safina ta Sodangi. Daniel Brown ne ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Pete sai wanda ya hada mu a Facebook Live wato Solomon Jack sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. ce ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba